الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعض الأنقوى da سورة رمضكم وكلم عليه وأن kallon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana ashirin ga watan a jirgin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi yau asali ya kamata a ce na gabatar da lakta ne wacce na so in yi A wacce take da alaƙa da wato abin da ya shafi alaƙar gidan wato rediyo na bbc da kuma wato inganta hadisi sakamakon filin da suka je suka yi da abdulbar in gidan malam nasiru kabara sai muka jinkirta wannan ita lakta ɗin saboda wasu dalilai to yi ba mamaki zuwa gobe idan mun gama kammala wasu wato abubuwa da iya dawowa mu zo mu yi taƙadimin ta insha Allahu subhanahu wa ta'ala amma yau a madadin a zauna haka kuma na san jama'a za su ci gaba da jira da saurari ba mu yi karatu ba sannan babu sanarwa sai muka ga cewa akwai rashin dacewar haka kuma karatun ya riga ya zama jikin da dole ma sai an gabatar da shi karatu din to shi sa muka ga cewa eh lallai za mu kokari mai karatu din a madadin a bar wajen haka za mu karanta littafin alhadiyatul hajiya yau ila ta'ifatul tijjaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya kansa Allah kai masa rahama wannan kuma ita ce halka ta 167 cikin wannan littafi na shi taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta mun tsaya a gabas da malam yake faɗa cewa almas'alatu as-salisata ashara matsala ta goma sha uku yace ƙara sahibul rima mai rimahu ya faɗa fi safaha a safaha ta talatin naƙalan an shaifihi wanda ina ƙalto daga babban malamansa yana nufin shi ne shi hutubiyani Allah subhanahu wa ta'ala jikansa Allah kai masa ainihin wato rahama me yake faɗa yake yake cewa a sai yake cewa annahu qala mai rimahu ya nakalto cewa shi shehu tijjani sun ce ya ce a atsanillahu ko a atsani Allah fi sab'il masani Allah ya bani abubuwa guda bakwai da ake maimaitawa lam yu'tihi abinda Allah bai bayar ba illa lil anbiya sai ga annabawa kadai sab'ul masanin da Allah annabawa kadai ya ba to shi ma shehu tijjani suka ce ya ce shi ma an ba shi amma masu saurare kar su manta da maganar da shi malam ya tike da ita yake cewa wala ya alamu illallahu halitta aha da nafsihi wani abubuwan da ake faɗa ba wanda ya sani in ba Allah ba shin da gaske shehu tijjani ya yi da a wasu ga kan shi kamata su umuna kamar yadda su ɗan ɗariƙar wasu ke faɗa an huwa bari min hadihi da'awa ko ko a'a shehu tijjani ya ballanta da wannan da'awar sai ya ce kama ya tabihi kauluhu kamar yadda in ka kalli maganar da kuma suka ruwaito daga shehu tijjanin yana hukunta cewa fa waɗannan abubuwan da ake faɗa shehu tijjani ya ballanta daga gare su sai yake cewa ita ce maganar da ya ce ma ja a kum anni fa aliduhu ala kitabillahi wa sunnata rasulihi fa ma wa faqa fa huwa anni wa sawa'un qultuhu am lam aqulhu duk abin da ya zo muku daga guri na aka ce na faɗe shi ku gudro da shi akan littafin Allah da sunnar manzon Allah abin da ya daidai ku karɓa wanda bai yi daidai ba ku ajiye in ji su yadda suke faɗa ya faɗa sai ya ce wa man kana mu'azziman lahu duk mutumin da yake girmama shehu kiyani mu musulun da zanna bihi zai kuma kyautata zato gare shi labud da an yanfi an a abafi dole wa'annan bannar da ake jingina wa shehu kiyani a ya faɗa yana da matsayin annabi arba'in yanzu gashi an ce shi ma an ba shi sabu'ul masani waɗanda ba a ba kowa ba sai annabawa kaga dole mu ce tun da ya faɗa ya ce in an ce ya faɗa abu a bijiro da abin da aka ce ya faɗa a kan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yana da kyau kamar da tun farko ne ta faɗa mu yan tijjaniya ke ƙoƙari su sake komawa su duba wannan lamara da ake faɗa tsakani da Allah wannan maganar da ita Muhammadu Gali Shehu Tijjani ya faɗa masa kamar yadda su suka yadda ya faɗa hakan to yanzu fa ya kamata in dai har ɗariƙar za ka yi kuma da sunan Shehu Tijjani duk wanda ya kawo maka abu ka auna shi da Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sannan har wayo muna ƙara muku akan fahimtar mutanen kirki na farko to shine yake cewa ƙala Muhammad ta Taqiyuddin Me littafi yake faɗa yake cewa ma za a atahu Allah fi sab'il masani Me Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi tijjani wanda ake maimaita karatunsa sai yake fasab'ul masani abubuwa dai guda bakwai wanda Allah ya ba annabi wanda ake maimaitawa hiya al-fatihatu ita ce suratul fatiha Allah subhanahu wata'ala kuma ya faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye a cikin suratul hijri ya faɗa masa cewa alal rajihi akan abin da ifirin jayi min aqwalil mufassirina daga cikin maganganun malaman tafsiri to sai ce kai bal ba ma wannan ba fassarahun alama fassarahun nabi nafsu maganar tafsiri ta riga ta kare da wani tsauri raji a'a inda babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kansa ya fassara wannan aya yanzu duk wanda yi magana za a saurare ta ne in annabi bai yi magana a wannan muhallin ba amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi magana ko maganar annabi ita za a saurara kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa da ku kulla inda ƙaunin muhammadi ku tsane maganar kowa idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi magana yace kama za a fil bukhari wa muslim kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim a suratul al Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi wa laqad atina ka sab'an min al-masani mun baka ayoyi guda bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu wal qur'an al sannan mun baka al mai girma to yadda malam ya faɗa yake cikin bukhari da muslim idan muka tafi littafin al imam al bukhari za mu ga cewa al imam al bukhari ya kawo da ya tashi kawa babu ibuɗe sukutum a cikin Bukhari. Ya sa babu qawlihi na ka saba an min al-masani wal qur'an al ya kawo hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da uku da isnadi kiriyan kiriyan ƙala yake cewa har zuwa ga abin sa'id min al-mu'alla ƙala yake marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya wuce wa ana usalli alhalin ina sallah da fada'ani sai annabi ya kira ni falam asihi falam ban je masa ba hatta sallaitu har sai da na gama sallah sun ma'ataituhu sannan sai na je na same shi فقال في من لان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي مسا ما منعك أن تأتيني ليس baka سند نكراك بكبوة فقلت سينتي kuntu usalli, na kasance ina صلاني فقال في من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي وسألم يقل الله أشيبك جاء الله ينا فتاء قرآني بيتي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يعيكم ya kuma su imani ku karɓa kiran Allah sannan ku karɓa kiran manzan Allah idan da akum idan suka kira ku isu asali idan da wakum ne ku idan da ayakum idan suka kira sun maƙala sannan sai ce ala'u ka a zama suratin ba zan sanar da kai mafi girman sura ba fil a cikin alƙur'ani kabara an tafiru da milin masjid gabanin ka fita daga masallacin nan فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج من المسجد في النبي يتفذي فتدق مسلاتي yace fa tuhu sai na tuna masa fa sai manzon Allah yace alhamdulillahi rabbil alami hiya as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu ita ce ayoyi guda bakwai da alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yace an bani idan ka tafi cikin littafin a sahihul bukhari har yanzu haka isa ke bude babu fadli fatihatul kitab sannan ya kawo hadisi na dubu biyar da shida ya kawo wannan hadisin kaga wannan me yake nuna mana abinda muka faɗa cewa annabi ya riga ya tafsirin ayat da kansa ya faɗa mana menene sabaqul masani ita ce suratul fatiha sannan sai alqur'ani mai girma saboda in dai kana musulmi kana yin sallah kullun zaka karanta aya suratul fatiha sau goma sha bakwai shine saba'ul masani ne da sai suka ce shehu tijjani ya ce shi an ba shi saba'ul masanin da in ba annabawa ba ba wanda aka ba to shine malin yake cewa fa hal hadha a aqabu shin wannan abin da aka ce a aqahu Allah Allah ya ba shehu tijjani bi za'amikum da fadar min al-ulumin nafi'a shi ma yana daga cikin abubuwa guda bakwai nashi da ake maimaitawa masu amfani aumin min ulumin dara ko suna cikin ilimin masu cutarwa aumin al'ulumin lati la naf'a fiha wa la ko suna cikin ilimin makan da ba su da amfani ba su da cutarwa abu uku malin ya kawo shin abin da shi ma shehu tijjani aka ce an bashi suna daga cikin ilimin maka masu amfani ɗaya suna daga cikin ilimin maka masu cutarwa biyu ko suna daga cikin ilimin makan da sanin su ba zai ma amfani ba rashin sanin su ba zai cutar da kai ba bayan da min al-ulumin nafi'a in yana daga cikin ilimin muka masu amfani wa huwa allamakum iyahu aukata katamahu an kuntu ku din da kuke mutanen shi ya faɗa muku menene sabu'ul masani inda aka sanar da shi ba a sanar da raguwar annabawa ba kudin tukunna wannan maganan malam ya kawo ta sanadin cikin rimahu a shafi na talatin cewa shi ma shehu tijjani amma kamar yadda fa nake maimaitawa kullum ban gushe ba masu saurare su fa fahimci maganganun nan fa ba fa shehu tijjani bane ifaɗa ya rubuta a'a wasu ne suka zo suka yi imla'i suka ce shehu tijjani ne faɗa. to shi ne malam yake cewa wannan sabu'ul masani ɗin shi ma na shehu tijjani da aka ce an bashi ko dai ya zamanto yana daga cikin ulumin nafi'a in yana daga cikin ulumin nafi'a shin shi shehu tijjanin ya sanar da yan tijjaniya ga sabu'ul masani ɗin kamar yadda shi annaba aya ya mana bayani ga shi muna karanta a bukari cewa sabu'ul masali din su ne suratul fatiha ayoyi guda bakwai ne wal qur'an al azim da kuma al qur'ani mai girma wanda aya ce a cikin suratul hijr Allah ya fada. fa in allamakum iyyahu in ku shehu tijjani ya sanar da ku wannan sabu'ul masali din to yanzu muna tambaye ku fa ma huwa menene su shi dai Annaba na shiga shi ayoyi ne guda bakwai shine sabu'ul masali din to ku menene wa in lam yu'allimukum iyyahu kun ku bai sanar da ku ba bal katamahu an ku shi kan shi ya ɓoye muku har ya bar duniya ba a sani ba to fa innakum ku innan ja'altumu mudakhilan fi man katama ilman nafi'a to yanzu ba kun dauki shi ku gane kun tura shi cikin wanda gashi ya san cewa wani ilimi na da amfani amma har ya bar duniya ya ci bayani shi yasa shi annabi da Allah ya ce masa wala kad atina ka sab'an min al-masani da yake ilimin yana da amfani shi annabi bai koyi wa duniya ba sai da ya faɗa ya ce ayoyi guda bakwai suratul fatiha to shi shi gane da aka ruwaito aka ce ya faɗa aka yi imla'i daga gurinsa cewa shi ma yana da sab'ul masani in yana daga cikin ilimi mai amfani ya faɗa muku ku yanti tijjaniya kafin ya bar duniya in ya faɗa muku yanzu muna buƙatar wani ya fito ya mana bayanin ne saboda masani inda aka ba shi tijjani shi ma idan bai faɗa muku ba in wato ko kuma ya ɓoye muku in bai sanar da ku ba ya ɓoye shi to ayin da kun tusa shi cikin waɗanda suka shiga cikin faɗin Allah ta'ala to shine yake wa fi zalika wa'idun shadid a cikin wannan akwai kyacewa mai tsanani wa huwa la'anullahi ta'ala shine tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala wal mala'ikati da mala'iku wan nasu ajma'in da mutane gabaki ɗaya kama fi suratul baqara kamar yadda yake cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna Lallai wa'inda suke boye ma anzalna abinda muka saukar min albayyinati na hujjoji wal guda da shirya, min ba'da ma bayyana lin-nasi bayan mun riga mun yi bayanin shi ga mutane Allah sai ce ula'ika yal'anuhumullah to irin wa'annan Allah subhanahu Ta'ala ya tsine musu albarka sannan wa yal'anuhumul la'inuna kuma duk wani mai tsinuwa idan aka je alkiyama sai ya tsine musu inda Allah subhanahu wa ta'ala duk wani mai tsinuwa sai ya tsine musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka za mu ga cewa a gaba Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ya ce illallazi na tabu sai fi waɗanda suka tuba wa aslahu sannan suka gyara abin da suka yi na ɓanna wa bayyano sannan suka fito suka ci gaba da wa mutane bayani to Allah sai yace fa ulaika tuba alaihim waɗannan kan zan karɓi tubar wa ana rahim ni mai karɓan tuba ne sannan kuma ni mai jin kai ne da haka alƙawari Allah ya ɗauka da malamai yace wa iz aka Allahu min saqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da wanda ya sanar da su ilimin littafi yace za ku wa mutane bayani ba za ku koyi musu ba amma fa na bazu wara a zuhurihim sai aka samu wasu suka watsi da wannan alƙawarin na Allah wa tarahu bi samanan qalila suka siyar da shi da kuɗi ɗan kaɗan in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake wa rawa Ahmad min hadisi Abi Huraira marfu'an al-Imam Ahmad ya ruwaito yake cewa haka nan rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Ibn Majah duka sun ruwaito wannan hadisin أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيك شوى النبي ياتي من كتم علما ثم من دي أوي ون إلمي كاغا من سيغا شيك أمومي من في أسياقنا شرعي علما نكرات أسياقنا شرعي من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار الله سيامة لنزام نوتا دون العلم شيخ الإمام السيودي Allah subhanahu wa ta'ala idan kansa Allah kai masa rahama Allah subhanahu wa ta'ala ka sa ya huta lokacin da ya zo a ƙarshen littafin sa da itikan fi ulumul qur'an yi magana wanda al-imamu suyuti sai ya ba ka tausayi yake cewa inni fi zamani ni ina cikin wani zamanin da mala Allahu quluba ahlihi min al-hasadi Allah ya cika zukatan mutanen da hasada Walgalaba galaba alaihim al ko wato zargi ya rinjaye a kansu hatta jara minhu majarar damma min al-jasad har sai da ya zo yana gudana a cikin irin gudu na jini sai ce wa idza arada Allah nashara fadilatin tuyat ataha lisanan asudi sai ce law listi'alun na rufi ma jawarat ma kana urfati wa arfi al Daka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya tara ya da ainihin wato falalar wani to haka Allah zai jarrabe shi kuma ya tara masa masara yace law alin nar fi ma jawara ba nan kunnuwar wuta da ake samu ba cikin makotaka ai ba yadda za a yi kowane itace a iya gane wannan yana da ɗan ko bai da kashi wani itacen dama sai an sa mai wuta sannan ake gane turare wani kuma da an sa za a gane ba turare ba ne sai yake kauman galaba alaihim al mutanen da jahilci yayi rinjaye a kansu wa tsam'uhum wa da kuma kwaɗayinsu sannan wa a'amahum hubbur riyasa sannan sai shugabanci yar mankantar da su wa asammahum qad nakabu an ilmi shari'ati wa nasawhu sannan ikurumtar da su sun riga sun kifu wajen ilimin shari'a ba su san shi ba sun ma manta da shi wa akabbu sun kifu ala ilmin falasifati wa tadarasuhu akan falsafa kawai suka karanta yace yuridul insanu minhum an yataqaddama mutum yana so ya zama kullun shine a gaba amma waya aballahu illa an yazidahu ta'khiran amma Allah ya ki kullun sai mai da shi ba yake sai yace wayan wayabgil izza yana neman su ya zama gashi yana da buwaya amma wala ilma indahu walan yajid lahu waliyan wala nasira bai yi karatu ba baka san Allah ba baka karatun addini ba ka zo ka saba kanka karatun riga ta malanta kuma kana so dole sai ka to kai ne gaba gaba yace shi yasa wala ilma indahu babu ilimi a wajen su shi yasa yace fala yajid lahu waliyan wala nasira har ya kawo wani baiti a atumsil qawafi ta ta ghairi liwa'ina wa nahnu ala aqwaliha umara'u sai yace wa ma tare da wannan wala tara illa anufan wa musakhkhara فلا ترى إلا أنوفا وقلوبا عن الحق مستكبرة بذاك جني مفاتي زكاة لسكي جرمان في أكن karban gaskiya. وأقوال تصدر عنهم مفترى مزورة da maganganu na ƙarya yace kulluha wato dukkan waɗannan maganganun hadaitahum ila al-haqqi kana asamma wa a'ma lahu to shine har imam suyudi ya ci gaba da magana in mutum ya tafi ƙarshen littafin sa a daikitana fi ulumul qur'an zai ga wannan menene muhallin shahid da nake so in zo ya zo yake wai wallahi ina rantsuwa da Allah inna hadha la huwa az-zamanu alladhi yalzamu fihi as-sukutu wannan zamanin fa shine zamanin da idan zunci mutum ya ga bakin sa ya shiru Allahu akbar al-imam Suyuti ya rasu hijira 900 da wani abu mu yanzu muna 1400 da wani abu amma tun a wancan zamanin nashi yana faɗa yana cewa zamanin da ya lizumci mutum ya ga bakin sa ya shiru wal masiru hirsun min ahlasil buyuti yace zaman to ka koma gida kai zaman ka wa raddul ilmi ila al abin da ka karanta ko ka aiki da shi ka kyale mutane yace laula ma warada fi sahih akbari. ba dan abin da ya zo cikin hadisai ingantattu ba man alima ilmin fakatamahu aljamahu Allah bi jamin min nar yace ba duk wa'annan hadisan ba limamu su da yake tun a lokacin yace wallahi ko karantarwa ba zai ba so ka kar wasu su ɗauka bayanan da muke muna yi a matsayin mun fi kowa karatu a mun faɗa mun ce muna da malamai kuma kowa ya san cewa E muna da malaman da muka karatu a gurin su kuma har gobe muna jin cewa suna da falala a kan mu amma wannan ilimin amana ne to shi ma haka ya ce ba dan wa'annan hadisan ingantattu da suka zo ba da gida zai koma ya kame kwata-kwata maganar ilimi ma ya daina iya abin da ya sani shi aiki da kanshi sai ce walillahi darrul qa'id Allah ya kubbugo da albarka ga wanda ya faɗi wannan maganar yace id af'ala jam'il fada'il jahidan wa adim laha ta'abul qarihatu wal jasad waqsid biha wajha al ilahi wa nafsa man ballaghathu mimman jadda fiha wasa'at وترك كلام الحاسدين وضبهم مهلا حملا فبعد الموت ينقطع الحسد wannan ita ce ƙarshen maganar da al'imamu suyuɗi ya ƙare littafinsa al'itiƙan fi ulumin ƙur'an da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama aw kama qala alaihi salatu wassalam ko kamar yadda annabi ya faɗa yace wa inna min al-ismayn al-akharin lallai daga cikin kaso na biyu na ƙarshe falayin bari an yi ta da bihi bai kamata a yi kafa hujja da su ba li'annan jahila bihi khairun min ma'arifati domin shi akwai abin da wani lokaci jahilta su ya fi alheri akan ainihin wato saninsa wannan shi ne da haka me yake nufi cewa kaso na biyu shine wa'incan saka kasan da ya magana ka kaso uku ya ce na farko shin wannan suna daga cikin ulumin nafi'a aw min ulumin lati la naf'a fiha wa la darra fa hal hadha alladhi a'tahu Allah bi za'mikum min ulumin ulum nafi'a daya aw min al-ulum ad-darra bi aw min al-ulum la naf'a fiha wa la darra ko suna ciki dole in suna daga cikin al'ulumin nasa ke yau tijjani ya muku bayani in ya muku bayani ku faɗa mana in ku bai muku bayani ba kuma yana daga cikin ilimi mai amfani sannan ya tafi lahira da shi yake faɗa wa kowa ya kaga ya ɓoye ya yi kuma bai kyauta ba in ya tabbata haka ne in ku suna daga cikin ilimin da la nasa wala darra dama ba su da amfani ko ka san su ba su da cutarwa in ma baka san su ba to mai amfanin ya ce an bashi shi shi ma sabu min da masani shi ma an bashi abubuwa guda bakwai da ake maimaitawa wannan ita ce nukta ta gaba saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wani abu na ilimi musamman a wannan zamani da muke ciki wajibi ne ya fito ya bayyana shi ya zamanto wakili ne shi na annabi Muhammad kamar yadda annabin ya faɗa yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sannan yace ballighu anni walau aya a cikin ballighu akwai al'amru umarni anni akwai at-tashrifu daga annabi kai wakilinsa ne walau aya akwai at-takfifu babu tsanantawa iya abin da ka sani ka zo ka faɗawa mutane kaska shiga abin da baka sani ba bisa ga ka'ida na wala kafu ma laysa laka bihi ilmun a kafin in rufe ana nuna min cewa lokaci yayi a ina ganin kaman halkan shekaran jiya ne ko watan ta shekaran jiya ne akwai wani malami daga cikin malamai ya ba mu shawarwari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala isaka madda alheri Allah maɗaukakin sarki ya kare shi da lafiya cikin shawarwarin da ya ba mu shawarwari musamman abin da ya shafi ayoyin ƙur'ani wajen yadda muke jan su wani lokaci ana samun kurakurai to ya ba da shawara lallai mu lura da wannan ya ce ba sai mun kira sunansa ba muna masa godiya Allah ya saka mar da alheri آية أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صلنكما آية في سورة الشورى دمك كاو وأن الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله آه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه واتو إتوانا آية to ita ma ya yi mulahazar cewa akwai kuskure a ciki kuma a karmakan lahu ya ba mu shawara domin na karanta ne innahu alimun hakim kuma innahu aliyun hakim ne to da ka akar makallahu muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri da wannan gyara da aka yi mana kuma irin wannan gyara muna abin da shi muna fata Allah ka sa ya zama abin da muke dan Allah muke yi wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام wa ورحمة